بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين عليكم السلام muna ƙari wa Allah madaukakin sarki godiya malitin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da wannan dare na litinin daren da muke karanta tafsir na raddul azhan ila ma'anil qur'an tafsirin da sheikh abubakar mahmudu gumi ya rubuta da hannunsa a zamanin rayuwarsa wa tafsirin irinsa na farko a najeriya bayan daular usmaniya muna addu'a allah ya ji kan malam ya ji kan dukkan magabata nesa da kusa da suke yi wa musulunci aiki allah ya kai rahama kaburburansu amin muassisi na wannan kungiya Sheikh Ismail Idris Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa kurakuransa da sauran magabata jagoran wannan aiki a Sheikh Muhammad ya Yahaya Jingir Allah ya kara masa taimako ya kara masa nasara shi da dukkan mataimakansa a mataki na ƙasa da ƙasa da matakai na waɗannan jihohi namu da matakai na ƙananan hukumomi da rissa da dukkan ɗaiɗaikunmu baki ɗaya muna addu'a waɗanda suke taimakawa wannan aiki da wa'azi da koyarwa da limanci alaramomi na ibai ladanai dukkan masu taimakon wannan addini da addu'o'i masu taimakawa da matsayin da Allah ya ba su masu taimakawa da dukkan nau'i na taimako muna addu'a Allah ya karbi ayyukanmu ya yafe mana kurakuranmu Allah ya sanar da mu abin da ba mu sani ba abin da muka sani Allah shi ba mu ikon aiki da shi bisa dacewa da sunna alhamdulillah yau muna biyu ga watan al-muharram shida. bayan hijira manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yana daidai da takwas da watan bakwai dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda ake kadar haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam alhamdulillah kamar yadda muke fadan tarihi na hijira da tarihi na haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam wanda waɗannan tarihai guda biyu da su ne aka fi yawan amfani a duniyar mu ta yau amma yana da kyau duk lokacin da muka ce tarihin hijira yana da kyau mu rika tuna mecece hijira waye yin hijira me yasa yayi hijira ina ya je me aka yi a kan hanya kafin ya isa madina ina ya zango misali domin muwa musulunci ba wani biki za a yi a ce happy new year a mu illa iyaka mu ce wata na ɗaya al-muharram shine farkon idayar wata a musulunci kuma kamar da muka faɗa a rabiul awwal aka yi hijira amma zamanin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bisa shawarwarin sahabbai cewa ai a dawo da hijiran nan tarihin nan ya koma farkon al-muharram lokacin da alhazai suka haɗu a duniya a arafa suka rabu kowa ya koma garinsu da an je kwana kaɗan ya ce shekara ta ƙare kaga babu matsala kowa ya san yadda abin yake kenan malamai wasu suka ce an fara tunanin hijiran ne tun daga almuharram amma ba a aiwatar ba sai a rabi'ul awwal saboda haka da aka zo rubutawa sai aka rubutawa daga aka rubuta daga lokacin da aka fara tunanin hijira yayi kuma mu rika tuna wahalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha a Makka mu tuna wahayin da Allah ya yi masa a Hira a kogon Hira mu tuna yadda ya kai wa matarsa na Khadija labari a firgice mutuna yadda ta ɗauke yi ta kai cikin warƙa ibn naufal kuma mutuna abin da warƙa ya faɗa ya ce ai wannan abin da ka gani mala'ika ne irin wanda ya zo annabi musa kuma idan allah ya sa aka fara wa'azi ina da rai da lafiya lokacin da mutanenka za su kore ka daga makka to zan taimake ka ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya awahum mukhrijiyya awahum mukhrijiyya shine malaman ke suke dauka yi misali da shi sannan bayan nan aka tsangwame shi har shekara goma sha uku ya za yi da shi wani ka ce a kashe a a ɗaure a a kore shi suka yi tufaƙi kashe shi za a yi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtul liyathbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul daga ce a kashe shi Allah ya bashi labari za su kashe ka ka fita ya fita da babban abokinsa sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu suka zango a gharu thawr yana nan a bayan garin makka kwana uku da shi da abubakar radiyallahu anhu ana neman su za a kashe ba su san hanyar madinan ba yadda suka nemi mai ɗan rakiya ya raka su suka ba shi lada ƙurai ƙirɗo ne malamai suka ce tun daga nan ma ka samu kai amfani da wanda ba musulmi ba ya yi maka aiki ka ba shi lada malaman fiƙihus to mu rika tuna irin wannan da ya je madina ko kafin ya isa cikin garin madina zango ya yi a kuba bai bar kuba ba sai da ya asasa masallaci allazi usisa ala taqwa annan ya wuce madina nan ma aka fara kafa masallaci ba gida ba ba shago ba ba ofis ba kuma filinsa ya aka yi bayan yaran sun ce za su bayar kyauta yara guda biyu marayu da suke karkashin as-sa'ad ibn zurara suka ce za mu bayar kyauta ya saya za mu yi aka saya waye biya kudin sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu dirhami goma saboda haka duk wani wanda ya je madina ya yi sallah a haramin madina abubakar siddiq radiyallahu anhu yana da lada komai shi an ci mutum ko ba haka bane hakan aka zo daula ta kahu aka yi agreement musulmi tsakaninsu musulmi tsakaninsu da yahudawa a zauna lafiya aka zo aka yi mu'ashat bainal muhajirin wal ansar sai a haɗa hannun wannan da wannan ce daga yau kun zama yan uwa ba dangin iya ba na baba gari ba ɗaya ba tsakanin makka da madina ya kai nan da kano ko ya kasa kaɗan amma aka bai da su yan uwa har suna gadon juna da farko sai da aya ta ta ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min almu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana zalika fil kitabi masqura daga naka ce to yanzu gado ana yin sa ne ba dan hijira kawai ba saboda dangantaka ta jini ko auratayya ko kuma jibinta ga wanda ya yanta bawa har annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a makka madina shekara goma ana fama amma ku sani a makka kan banda tauhidi ba abin da aka dinga zazzagawa shekara goma sha uku din saboda mutane idan ba su san Allah ba duk abin da suka yi zero da Allah ya karɓi rayuwarsa aka binne shi a ɗakin Aisha radiyallahu anha khalifa isharat da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta da take nuna cewa shine zai zama khalifa muru Ababakar falyusalli bin nas muru bin nas annabi abubakar radiyallahu anhu zama khalifa har yayi zamanin sa Allah ya karbi rayuwarsa aka binne shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Umar ya hau shi ma ya gama nasa aka binne shi kusa da Abubakar radiyallahu anhu yanzu ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kabarin Abubakar ga kabarin Umar radiyallahu anhuma duk wanda ya je harami zai ga wannan kuma an yi rubutu a wurin komai jahilcin mutum ko da yake ko ba zan ce komai jahilci ba Eh, in ne mutum ya yi tambaya za a nuna masa haka ne ko ba haka ne. to mu rika tunawa ba hijira kawai ba me aka yi yanzu wannan jaula asira ba ta ƙara tunatar da mu wani abu ba in mun kaɗi hijiran nan a rika tuna irin waɗannan abubuwa eh ba wai hijira kawai sakakakaka ba me ya faru aka yi hijira dawa-dawa aka yi yaya aka yi

استسعى واستكبر وكان من الكافرين to darasin da ya gabata jama'a mun maimaita mun yi ta bayani akan wa'allama adam al-asma'a mun maimaita jama'a mun dandaka mun dandaka saboda muhimmancinsa ilimi a duniya ilimi a lahira ma'ana aikinsa a duniya aikinsa a lahira man arada duniya fa alaihi il'il wa man arada al'afira fa alaihi il'il wa man aradahuma ma'an fa alaihi il'il قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الله تمكين آمين Ta. ثم ذكر فيما يأتي قصة سجود الملائكة لآدم تكريما له سنة الله سبحانه وتعالى أبن ديك يزوى لنا يأنبتا من لاباري سجد النبي آدم عليه الصلاة والسلام واتو سجد الملائكة da Allah ya ce su yi wa annabi Adam wa iba'a iblisa da kuma kin da iblisa yayi an yasjuda Yesu sujada wa ma tarattabu min zalika ya lahu gare shi wa ma tarattabu min zalika da abin da ya rantu akan wannan inzari abna'i adama me yasa aka yi wannan don a gargadi ayin annabi adam aduwahim adama aduwahum alladud musu gargadin abokin gabansu mai tsananin gaba aladdu shai'in wa huwa aladdu khisam tsananin abu sifa ce ta ƙari akan abin da aka faɗa wa tahdhirihim an yattabi'u dariqahu kuma ana tsoratar da mutane kar su bi hanyar iblis alladhi inna ma yaqsudu bihi ihwa'ahum amma abin da yake nufi da su ƴaƴan adamu badda su yake so yi lil adawati al asliya bainahu wa bainahum saboda akwai adawa ta asali tsakanin su da shi saboda haka kai hankali iblis adawarsa ta asali ce daga babanmu ya ya gaji gabar wato gabar tasa ya biyo ƴaƴan adamu ya biyo jikokin adamu ya biyo tattaba kunnan tattaba kunnan tattaba kunnan Adamu har ƙarshen duniya tun daga can ya gado ta faƙala ta'ala li muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukaki ya faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wazkur idh qulna lil mala'ika tasjudu li adam ambata mana labarin lokacin da muka cewa mala'iku ku yi sujada ga annabi adam wa min bainihi iblis a tsakaninsu akwai iblis aka yi umarnin gaba ɗaya amma wa laysa hom suna tare amma ba jinsinsu ba ne. muna fata an gane wato kane min aljin kane min aljin wa kane min aljinni yana cikin uh, aljanu illa eh, iblis kana min aljin fa fasaka an amri rabbih eh da yana cikin sai fadi fasaka fasaka kharaja an ta'a sai zama iblis da jin sunansa da ya fusuki sai ka ce iblis mun ji na'am sujuda tahiyyatin bil inhina sujada din da aka ce ayi wato ta gaisuwa ce da sun kwi da kai bi amrillahi da umarnin Allah aka yi fa hiya ibadatun lahum a lokacin da Allah ya ce a yi ta zama ibada saboda haka ba ruwanka ka ce don me aka yi ah, wa rafa'a abawaihi ala al'arshi wa kharru lahu eh? sujjada sujjada ah. wa kharru lahu sujjada sujjada kaga anan sun yi sujjada gawa annabi yusuf umarni na Allah in Allah ya umarni ba ruwanka amma kai yanzu ka yi wa wani babban mutum sujjada mutum yayi garata yayi ai zai kafirta sujjada ba wallahi kafirci ne eh za mu karanta za mu ji idan mutum ya sunkuyar yadda kai don girmamawa Allah ji kawai Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yayi makaruhi idan yayi ruku'u yayi haram in ya sujjada ya kafirta ku daina wallahi muna fama da mutane mutum ana zazzaune sai babba da hannu ya babba wai yanzu kunka kuma sai yi haka kaka shi ne fa haram din ba ai girmamawa ne me yasa da yi wa kowa haka ba sai kai wallahi ana ta faɗa ana ta faɗa an saba al'ada kuma al'adar dama ita musulunci yake kora wacce ta saba wa shari'a mu ga faɗa idan mutum ya haɗa ɗan uwansa ya ce assalamu alaikum ya yi musafaha eh, kar a koma ruwa Allah tsare mu wasu judu ikhwati yusufa lahu innama huwa hiya al'ada wala isma alaihim al'ada su ce haka ba su da zunubi a lokacin fiha ciki iz lam yakun hunaka nahyun anha mu a wani lokaci babu hani saboda haka yanzu ne hanin yake kuna fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi idan dan uwa ya hada dan uwansa ya zai masa zai rungume shi a zai masa sumbance shi a zai ne zai masa sallama assalamu alaikum ina fata muna ji jama'a na'am to to manya ne wasu wai in ba a faɗi ba wai ba a girmama su ba to kuma faɗuwa ɗin kana yi wa Allah kana yi wa wani Allah ai akwai matsala Allah taimake mu mu daina eh ba kyau ba walamma ja al-islamu abqala zalika bisalami ana yin ta al'ada a faɗi a yi ruku a yi sujjada da musulunci ya zo ya ɓata wannan ya ce a riƙa yin sallama ko ba ka aka faɗa ba fala ya juzu li ahadin an yanhaniya li ahadin fi tahiyyati li nahyihi alayhi salatu wa bai halarta ga kowa ya sunkuya wa wani don girmamawa don annabi sallallahu ya hana wa min zalika wa an zalika bil itlaq kuma wannan bil itlaq ne karka ce ai babana ne itlaq da abokinka da danka da sarkinka da malaminka da waye dinka al'itlaƙo ba a ce banda su hana banda su hana su kan a yi musu wani mugun malami ya je wani gari ana yi masa sujjada sujjada har goshi a ƙasa aka ce yanzu fi sabilillahi malam ba za ka hana wannan abin ba ya ce ai al'adarsu ne ba zai hana su ba wallahi tallahi da bakinsa to ina ce al'adar ake kora kuma muna da mutanen da kun sani a ƙasar nan in za su yi gaisuwa don girmamawa ɗin sai har goshi suke kaiwa a ƙasa na gani to sai mu sun magana amma ce babban malami yana ɗaure gindin ai ta yi ka san wurin da yake yi kar in ya fara hana ce to ya zama dan izala eh su suke ce ba kyau aka yi wurin da yake kenan ai ya san ba kyau ah mutumin da zai ce ba mu san hijabi ba mu gyale muka san wallahi tallahi ya ce ayar ayar gele ayar hijabi sau dubu nawa ya karanta mu amma ya ce wai gele to tsoron sa da ya ce a hijabi da niƙabi da sauran sutura shehi ma ya zama dan izala saboda haka bari ya basu a cikin ɓata amma bari in tambaye ku ni kaɗai nake ji ko har da ku ah, aha to ka shi ma bata lokaci ake yi kenan ana fada fasajadu kowa ya sani fasajadu sai suka yi sujjada gaba ɗayansa ga illa iblisa sai dai iblis huwa alamun ajamiyun fala yansarifu shi iblis ba ta iblisi ba ta iblisan tasrifi kenan ya karbi wasali biyu ya karbi ma'arifa a saboda suna ne alami suna na yanka wanda ba ajaman suna ne ba balarabe ba Kamar gombe ka ce ja'a min gombe ra'aitu gombe haka ne sa'a baladu gombe Eh? duk inda ka jujjuya gombe gombe ne ko akwai inda kisira take ko ruwa ko mata, ko haka alami a ajami yake kano lagos kowane gari su ne alam wahu hu abul jin iblis ne uban aljanu falistisna'u munqati'un istisna yana illa iblisa istisna'i yi ne kana da istisna'i munqati'i kana da istisna'i muttasili munqati'i shine abin da aka toge daga wani abu daban ba jinsin ɗayan ba muttasili wanda aka toge daga abu jinsi ɗaya to ka nan tun tunda iblis baya cikinsu illa iblisa saboda ka munqati'i ne kaman ka ce harakatid daru illa alkutub kutub harakatid daru illa alkutub gida ya kone sai dai littafai littafai jinsin gida ne to istisna'i ne munqati munqati amma da zaka ce istis eh, hitaraqatid daru illa alhujra hujira lahu min jinsi da isna'in muttasil ah ba kun ce a rika faɗa ba in an samu aba sai yaki in tana mina sujudi yaki yin sujjada wastakbara yayi girman kai ai takabbara wa qala a cikin girman kan nasa ce ana khairun minhu ni ne mafi alheri خلقتني من نار وخلقته من طين ان النبي صلى الله عليه كهلتني دوتا كهلت النبي ادم ودلاكا saboda haka ni ne mafi alkhairi wa kana kafirina sai ya zama cikin kafirai fi ilmi Allah cikin ilimin Allah dama Allah ya san haka dama ya san za a rina وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا نعم وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا wa ƙunna ya adam sai muka ce annabi adam alaihi salatu wassalam uskun anta wa zaujukal jannata da kai da matarka ku zauna a aljanna ta'kidu li dhamir al mustatir li alaihi wa uskun ya adam uskun anta din takidi ne don a yi adafin wa zaujuka ku zauna a aljanna matarka Hauwa bil maddi hawa mm. wa kula minha ku ci daga abincin aljanna akalan ragadan abinci a yalwace wasi'an a yalwa la hijira fihi babu tsari ba shamaki ku yi ta ci ta ko'ina, haisu ci itum haisu ituma duk inda kuka ga dama amma ga isa sana'i guda daya wala taqraba hadhihi shajarata amma kar ku kusanci wannan itaciya da ci bil akli da ci minha وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما malamai sun ce wannan inda nasin ƙur'ani bai ce aitaciya kaza ba sai a ce shajara ɗin. amma da mutautai suna ƙoƙari su ce ko dai alkama ce ko itacen inabi ne Allah ta'ala a'lam fakula fatakuna min az-zalimin idan kun ci sai ku zama cikin azzalimai وتصير من الظالمين أي عاصينا الذين وضعوا أمر الله في غير موضعه wanda suka sa al'amarin Allah cikin wurin da ba nasa ba wa asalin zulmi wa ba'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi asalin zalunci sanya abu a wurin da ba nasa ba muje fa azallahu ash-shaytanu anha fa akhrajahu minha ما كان بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى to Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara abin da zai faru dole sai ya faru ga abinci iri-iri ba guda ɗaya abu ɗaya ne karkuci da menene damuwar yanzu a duniyan nan ma kawai a ce maka komai ka ci banda abu ɗaya ko an nuna maka shi ko ba nuna maka ba ai za ka ce wanne ne da za a ɗauke wanda ya fi kowanne daɗi a ce shi ne kawai ba za ka ci ba ai akwai masu kama da shi haka ne Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari da annabi Adam alaihi salatu wassalam amma alkawarin iblis ya yi ta zuwa ya yi ta naci yi ta naci kan wannan itaciya da aka ce karkace shajaratul khuldi ce itaciyar dawwama ce wa mulkin laye Bala da mulkin da ba ta nuwa? za a yi ta yi a yi ta yi sai mutuwa to annabi adamu bai yadda ba iblis ya yi ta fama ya yi ta fama sai a ƙarshe ce masa ya rantse da Allah Ba In nila kuma laminan lamina nasihin ni nasiha nake muku kuce ما منعكما ربكما أن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين, ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما الله أكبر أي وبنجي يا هنا كوني دان كركو دوما ملائكو دان كركو دوما كتي ذاكو دوما ذاكو دوما ملائكو ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه mun yi alƙawari annabi adam kar ya ce sai ya manta walam najid lahu azma ba mu samu ƙarfin zuciya gare shi ba in ji Allah rashin ƙarfin zuciya ne har dan ya rinjaye ka wayo kuma Allah ya kaddar hakan dole ya faru fa qulna ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika wannan fa ka ne da matarka فلا يخرج فلا يخرجنكم فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى kar ya fitar kar ya fitar da ku daga aljanna fatashqa sai ka sha wahala a duniya fatashqa ba wai sai ka zama shaqi ba sai ka sha wahala amma ai kana fassara shaqi da ko to ba shi an sai ka wahala inna laka Allah inna laka Allah tajua fiha wala ta'ra kana nan a cikin aljanna ba yunwa ba tsareci wa annaka wa innaka la tazma'u fiha wala tadha ba kishirwa babu zafin hantsin rana buha babu wayo ni ma ta cika ko bata cika ba ta cika فوسوس إليهما الشيطان إليه الشيطان شيطان يمس وسواسي قال يا آدم هل أدلكم هل أدلك هل أدلك على شجرة شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يبلى nuna maka itaciyar dawwama da mulkin da ba tainuwa ka san tainuwa bala'i ce <laughs> akwai waɗan jaridu tun da aka yi zaɓe sai ce yau shugabannin musamman su kwana kaza ta ji wannan haiko kana cewa ba a ci kowai ba kuna kirga musu kwanakin karewa amma yana da kyau tun da mutum ya san dai in dai jiran aiza a zo ko ba haka bane to saboda haka mulkin la ya bala mulkin da ba zai tsufa ba shine mulkin da ba ta yanuwa ta Allah ya raba mu da sharrin iblis yana nan yana bi wancan gaba tsohuwa da ita yake aiki fa'azallahu mashaibanu ko? wato anan ba me ce? eh haka ne anan fa'azallahu mashaibanu sai iblis shaidan ya gotar da su ai huma. ya tafiyar da su daga inda aka ce su tsaya wa fi qira'ati fa azalahuma shaytan aina hahuma ya nisanta su kenan anha ai min aljannati kenan daga aljanna bi an qala hal adullukuma ala shajaratil khundi in nuna muku itaciyar dawwama man wa qasamahuma billahi ya rantsa musu da Allah innahu lahuma laminan nasihin shi mai musu nasiha ne ma kalaminha sai suka ci to bawan Allah an rantse da Allah ya sai yadda kawai sai ya cuce ka zau da yawa a wannan rayuwa ta duniya ma ana yin rantsuwa bawan Allah ya yadda a cuce shi saboda ya yadda da Allah shi a tunaninsa mutumin kirki dai ba zai a kan karya ba amma wallahi wasu za su yi rantsuwa ma a ɗauki haƙƙin wani abe wani a kotu a kotu rantsai cewa haƙƙin wane ne a raba da shi Allah ya sauƙe to ya ce mai fakala min ha ko fa akhirajahuma mimma kana fi sai ya fidda su daga abin da suke ciki minan na'im na ni'ima Allah ne ya fidda su wa qul habitu minha sai nace ku gangaro fa qul habitu ay ba'dukum li ba'din adu ay ibitu ila al-ardi ku gangaro kasa hababa abu daga sama yayi kasa shine hababa ai antuma bima ishtamaltuma alaihi min dhurriyyatikuma kun ga su biyu ne ko amma ka ce ihbitu to da annabi adamu da hawwa'u da zuriyar da suke tsatsan su da su ake na'am duk da mu ake ku gangara kasa gashi nan an gangara din da kai ta ci gashi nan ba iyaka sai abu ɗaya ba wahala ba kawai yanzu da aka zo duniyar ba sai an yi noma ba ko ba sai an yi ba amma ba ka yi ba a yi maka ka saya da kuɗinka dole sai an yi noma ba ba kun ba abu kun bi abu zurriya eh, sashen zurriya su li abin adu makiya ne ga sashen min zulmi ba'dihim ba'da ba, damuna a duniya sashe zai ta zaluntar sashe eh zalunci iri iri wani lokaci naka zai zalunce ka wani lokaci wanda ba na kan bama ya zalunce ka ko ba haka bane walakum filar ardi mustaqarrun kuma ku je akan kasa kuna da wani matabbaci ai mawdu'u qararin wurin tabbata wa mata'un bayan an zauna kuma akan kasa ya zama wurin zama akwai jin daɗi ai ma na bihi min min min min nabatiha ku ji daɗi daga tsirran kan ƙasa gashi nan ku ta shukawa kuna ci amma ilahi zuwa da lokaci waqatan qida'i ajalikum lokacin karewar ajalin ku in ya zo shi kenan amuran yanzu a duniyar ko ba zamu ba zamu nan a yi ta jin daɗi a yi tafiya a nemo abinci a yi aiki kaza gashi nan sai ka nema da ka samu sai ka sha wuya da ka samu to ga munan fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin sai annabi adam alaihi salatu wassalam ya haɗu da wasu kalmomi daga ubangijinsa alhamahu iyaha ya kimsa masa su kalmomi wa fi qira'ati bi nasbi adama wa raf'i kalimatin wa talaqa adama min rabbihi kalimatun kalmomin ne suka haɗu da shi wannan riwaya kuma shi ya haɗu da kalmomin kalmomi sun haɗu da kai ko ka haɗu da kalmomi wanne ne ba haɗuwar aka yi ba duka ɗaya ibrahim ya haɗu da musa musa ya haɗu da ibrahim waye bai haɗu wacce ce ba haɗuwa ba wacce ai ja'atuhu wasu kalmomi suka zo masa daga wurin ubangijinsa wa hiya sune rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin sune kalmomin ya Allah mun cuci kanmu Allahu akbar in ba gafarta mana ba ya Allah ba kai mana rahama ba ya Allah lanakunanna minal khasirin za mu kasance daga cikin masu hasara to wannan kalmomi sun zo masa fataba alai da yi addu'a da waɗannan kalmomi sai Allah ya karɓi tubansa mimma la yaliqu bi maqamihi ash-sharif Dan ya aikata abin da bai dace da matsayinsa mai daraja ba waka da bayyana fi maudu'in annahu a hawa huwa na sin a wani maudu'i a wani wuri fanasiya wadda kada hina ila adama min kwamnu fanasiya mantawa ya yi kuma haka ba wal ismatu la tantafi tafi ma'an nisyan a ce ma'asumi ne manzo to bi kore masa wato ya yi mantuwa ba wana ji masumai ma suna mantuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yi sujada ta sahau ko ba ka ba amma masumi ne kaga mantuwa tana iya samun kowa ma'a zalika uqiba bil khuruj min al duk da haka aka yi masa azabar fita daga aljanna saboda wannan mantuwa da yayi ala haddi akan irin ka'ida da wasu malamai suke faɗa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin malamai da yawa daga ci akwai ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yace hadha alqawl laysa bi eh? sahihin bi sahihin amma abinda magana take nufi hasanatul abrari kyawawan ayyuka ga kubutattu sayyi'atul muqarrabin na in sun yi to sun samu zunubi ma'ana wato kamar a ce ah, al'amsal fal'amsal abinda wato masani zai yi wanda ya san abu ya samu zunubi mai yawan gaske wanda ya yi da jahilci aka rambanta masa kamar misalin wannan amma maganan sun ce bata inganta ba shekul islam ya faɗi wannan za ku iya duba Inna huwa tawwabu don Allah shine mai karɓar tuba ar-rahim kuma shine mai jin kai ga ibayinsa baki ɗaya. Allah ya ji kanmu Allah ya karɓi tuban mu Allah ya ba mu ikon fahimta ya ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in akwai tambaya akwai tambaya eh akwai tambaya akrama kallo wa akrama da aka zo gun iblis din nan aka shi aka ce shine baban aljanu hmm? da aka zo gun iblis aka ce shine baban aljanu hmm. to wanda kuma kamar su aljanun nan yana cewa anna minnal muslimuna wa minnal qasifun hmm. yawa to shi iblis duka shine babansu Eh, da mutanen kirkin cikin da mutanen banza ah, ba annabi adamu shine uban eh. mu ba mudin akwai na kirki akwai na banza eh, sannan kuma akwai bambanci su aljanu wannan na kwarai din da kuma su shaidanu a sunan akwai bambanci a shine ai wanda shi aljani yadda muke